الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو تقص غوتا شا تايا ذو القعدة دقى هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو دادة ريه دادة ثلاثين دا Allah ta'ala muke roƙo ya mana muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Na'am muna cikin dai na uku da'awa zuwa ga ainihin Allah ta'ala. Na'am da ka bari mu kai ƙarshe saboda kawai da nan da ka sai ka ba alama. Kira zuwa ga i'azar بعض طلبة العلم القائدين كو أعذار بعض أعذار بعض طلبة العلم القائدين عن الدعوة uzurori na wasu ɗalibai na ilimi waɗanda suka zauna daga da'awa akwai da dama sun bar da'awa kira zuwa ga addinin Allah da sunan uzurori irin nasu wanda suka yi wa kansu wa min ajabin بعد هذا البيان الوجيز لفضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن كثيرا من إخواننا وطلابنا يعرف يعرفونكم عن الدعوة يعزفون دي عن الدعوة إلى الله بدعوى أنهم ما زالوا يطلبون العلم ومن قال لك بأن طلب العلم ينتهي في مرحلة من المراحل إن طلبك للعلم لا ينتهي حتى تلقى الله جل وعلا malam yake cewa uzurorin musu ɗalibai wa'inda suka ƙi da'awa akwai su sun ƙi karantarwa wa ajabin daga cikin abin ban mamaki ko ban haushi ba da hadar bayanin wajis lifadli da'awa bayan takaitaccen bayanin nan na falalan kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala anna kafiran za ka samu da dama min ikhwanina yan uwanmu in ji shi shehi wa tullabuna da ɗalibanmu ya azifuna an da'awati ilallahi suna baya baya daga yin kira zuwa ga Allah azab suna kyaman abu ne hujjarsu ka je an koya maka kai ba za ka je ka koyar ba ina me dalilinka e bi da'awa annahum ma zalu yatalubuna al-ilma da'awa su har yanzu ɗalibai ne sai su ce maka ɗalibi ya taba karantawa su ɗalibai ne kai ma kenan abun da suke so ka daina kira kai ma da ka bari su ɗalibai ne ba za su yi mai ba karan karba to malam ke tambaya ce wa man na laka bi anna talabal ilmi yantahi wa ya ce maka ana gama karatu sai eh, marhalatin minan marahili akwai wani mataki da za ka kai ka daina karatu inna talabaka lil ilmi neman ka ga ilmi la yantahi ba zai kare ba hatta talqa Allah jalla wa ala har ka sadu da Allah ba za ka daina neman ilimi ba قال الإمام أحمد رحمه الله إمام آل السنة حينما رأى أحد الأفاضل ما زال في مجلس العلم يمسك المهبرة فقال له يا إمام بلغت ما بلغت وما زلت تمسك المحبرة فقال نعم مع المحبرة إلى النقبرة وقال تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالازدياد من العلم وقل رب زدني علما وهكذا يأمر الله نبيه بهذا فسيظل الطالب يطلب العلم إلى أن يلقى الله جل وعلا إمام أحمد Allah ya ji kansa wanda ake masa kinaya imamu ahli sunna hina ma ra'a ahadul afadila ina ma ra'a ahadul afadila wani daga cikin masu mutunci babba ne ma zala fi majalisar ilmi yamsikul mihbara imamu ahmad din ne kansa bai gushe ba yana majalisar ilimi yana rike da mai tawada lokacin su ta tawada ake karatu da alkalami faƙala lahu هذا العهد الأفاضل ne yake cewa imamu ahmad ya إمام بلغت ma بلغت hmm? ka kai inda ka kai mutumin da kawai a tarihinsa ko ya da za ka iya ka huta mutumin da yake da hadisi miliyan a cikin kwakwalwar shi a kasan maganin karatu dai ka kare miliyan ba a maganin fikiyo ba a maganin ƙura'ani don ka ce ƙura'ani mai kai wannan karatu ne na 'yan firamare kafin ka baro gaban maman ka za ka haddace shi balakta ma balakta wa ma zilta Shi mihdara shine baka gushe ba har yanzu kana rike da tawada kenan akwai wata fa'ida da zaka iya rubutawa nan sai ka tuna min yanzu ɗaliban ilimi yanzu wai ni abu na ta san ya zo majalisar ilimi zai zo ba littafi na shi shi babba ne amma har za ka je na yawan gyara shi ya wuce ya rike littafi yanzu da dama inda kan mutum ya dan karatu ya abu nan sai dai zo majalisa ya zauna ya yi kokari kenan ko karatu na jin in kun yi kuskuren ba ku gyara haka ka lura in kana zanne kana karatu za har sun zo za su saurare ka in dai ɗalibin ya kare zai zauna maka shi kawai zai ci kuma ka ga zai iya wai buɗan baki yi ma tambaya saboda jara'a kai baka shirya ka shi ya wuce rikon littafi littafin da kuke ya haddace shi duk abin da kuke da shi ya gama iya shi don haka ta'aliki zai na na kasu ta'aliki zai shi ya gama iya kasu da akwai zai muku ta'aliki to shi ma muhammad ba haka ke ba ba ma magana ba har yana shirye da igigitin wata fa'ida da rubuta ta wa ma zilta hatta al'ana tamsikul mahbara fa qala na'am مع المحبرة ilal makabarati na tare da tawada ta zuwa makabarta in ka gana rabu da tawada makabarta za ka kai ni Nan bane ne shi kenan ku rike tawada وقال تعالى عامر النبي أي الله ما يفدينا من زنصة محمد صلى الله عليه وسلم بالاستيات من العلم يكار إلمي يكار كراتو الله يجي وقل ربي زدني علما يا الله كارا من علمي النبي فتقنا raha aya da 114 hakaza ya amuru Allah nabiyahu bihadha haka Allah ke umarta manzonsa da wannan فسيظل الطالب يطلب العلم إلى أن يلقى الله عز وجل haka ɗalibi zai ci gaba da neman ilimi har ya haɗu da Allah mai girma da ɗaukaka. Wa nahnu la nuridu أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد mu in ji shehin ba fa muna nufi ne za mu juyar da wannan al'umman gaba ɗayanta ba ila du'atin su zama masu wa'azi a kan mimbari cikin masallatai ba wannan ma ba zai zama haka ba wa ma nuridu abin da muke nufi أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله تقوم من كلا زوا الدين الله كودا بك هاو من بريبا أكوي قدو موان ذاك بادا كل في موضع إنتاجه kowa a wurin sana'arsa intaji a ya kamata mai ciniki ya zo ciniki ka jefa masa da'awa a cikin ruwan sanyi ya kamata ka je sarar kaya ka jefa musu da'awa kamata a yi kiyo kake ƙauyen da ka je kiyo mutanen da ka samu ka samu kai musu da'awa haka aka zo kiyo ƙauyen ka so masa musu da'awa inda duk aka kai ka a aiki ka shigar da da'awa idda aka kawo muku ma'aikata ku yi masa da'awa haka haka sai ka ga abu na faɗaɗa idan a halin suna ba sa yan bidiya na yi sai ka duba yan bidiya za ka ga duk saƙo kowanne lungu musamman yan bidiyan kwanan nan ɗin nan wanda ko ina za ka iske sun kafa mutanensu da Allah daga siffar su kila za ka gano ko suwaye sun shiga gidajen amma a hukumomin gwani gidajen sarakuna na ke nufi hasali da awa da ƴaƴan sarakuna suke ƙoƙarin kafota ko da matan sarakuna ko da ma'aikata ko da menene gashi nan abin a kullum ƙara karuwa suke muku kullum auren saɗahi in dai sarki ike zo mu yi wa'azi na kafa shi kenan an biya mu in yi zo yin halatta yi wazi kawai sai dai a yi wazi na a ci gaba da an saya masa du'a'o'i ba a duba to wa ina ma ciki sannan menene zu menene amurin da wanda ba a nan za a yi magana da arifa ho man arifa ko sa wanda ya kamata ba za mu duba abin da za a ba ba za mu duba wa za a ɗauka mana kawai wa za a ɗauka mu burinmu mu zama akwai ɗaya daga cikinmu yana aiki wurin ɗaya daga cikinmu kaza ina nashi da suka shigo cikinmu aka ci gaba tafiya ina nufin mu ahalu suna ba nan masallacin ba kullun fi mawdi'i intajihi ya dawo wa mawdi'i ata'ihi wurin da yake bada abin da yake badawa فلو شهد كل مسلم للإسلام شهادة عملية في موقعه فهذه هي أعظم خدمة نقدمها لدين الله تبارك وتعالى شهادة ورب الكعبة آثم قلبه من يكتمها الآن لأننا نعيش عصرا صار الغرب يحكم فيه على الإسلام من خلال واقعنا كمسلمين ولو شهد كل مسلم للإسلام شهادة عملية يودع dukkan kowanne musulmi ya shaida ga musulunci shaidawa a aikace fi mawqi a inda kake makala makalanka ka bayyana musulunci kakkare na kanka ka isar da saƙon musulunci wanda kake iyawa fa hadhihi azamu khidma wannan shine babban hidima nuqaddimuha li dinillah tabaraka wa ta'ala ra'aytu shahadatun wa rabbil ka'bah wannan kaso etira za ta sake yawan shigowa kaga tabaraka wata ala an ka cire shi zai tafi daidai lid'an eh, subhanallahi fa hadhihi hiya a'zamu khidmatan nuqaddimuha lidinillahi shahadatun ko shaidawa wa rabbil kaba asimun qalbuhu man yaktumu al'ana duk wanda ya koya wannan mai zunubi ne ya zan a ce za ka tashi ka je inugu ka sayar da timatirinka ka dawo baka bayyana musulunci ba ka cuci kanka a ɗauke ka aiki a tura ka ainihin tashar jirgin ina na inda ke da tashoshin jirgin ruwa ne kuma ban san wuraren ba akwai a fatakwal ko akwai a lagos ma ko sai ina kuma to ai karatu na ne kawai kuka tsaya a kai a ce a ɗauke ka aiki wurin ka je wurin ka je kawai ka karɓo 'yan kwandalolin ka ka dawo gida kana hura hanci ma'aikaci ne kai kana can kana gida ba ka je ka shaida da musulunci ka bayyana musulunci wannan ka cuci kanka ka cuci addini ka cuce mu ka cuci al'umma raitu in di ya ɓoye wannan yace ke can shahadatun wa rabbil wa afimun qalbuhu man yaktum al'ada ya kamata mu bayyana musuluncinmu ko ma ka fake ɗauko karatun kila zai iya karkaje gida ya fake farge maka duba da kyau aka ce falau shahida kullu muslimin lil islam ta amaliya ko sa akwai ta kalbiya ko akwai ta lisaniya me ake nema yau amaliya kai abun a aikace fi mawqi'ihi nan inda kake zaune din naka bayyana shi fa hadhihi hiya a'zamu khidma wannan shine hidima ainihin nuqaddimuha li dinillahi shahada wana a'zamu hidimatin shahadatun wa rabbil ka'ba shaidawa na rantse da mahalicin ka'ba afimun kalbu man yaktum al'ana duk wanda ke koye aikin musulunci ba zai bayyana a aikace ba wannan mai zunubi ne li'annana na'ishu asaran kun san da yanzu muna fama da wani zamani saral garbu turai ta waye gari yi hakimu fihi alal islami suna karairaya musulunci min khilali waƙa'in kan musulmina suna karya shi suna ainihin yin hukunci a kan shi وواقع المسلمين عليم نصمه جل إلا ما رحم ربنا تبارك وتعالى من أفراد فأعظم خدمة نقدمها للدين أن ندعو للدين بأخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا وأقوالنا wa ana as'alu man minna la yastati'u fi ayyi mawqifin min al-mawaqif an yuballigha 'an Allah bi kalimatin muhaddabatin raqiqa wa waqi' muslimin al alim rayuwar musulmi mai dace mara daɗi duk inda ka taɓa baya muke duk inda ka taɓa ƙasa muke ci gaba mai haka rijiya illa man rahima rabbu na sai wanda ubangijin mu ya taimaka tabaraka wa ta'ala min afaradi na ɗaiɗai ku wa a'azamu hidima hidima da tafi dukkan hidima ba yau muna ana can ma za ka damta lidini lahi ba ko tambaya ce yi lacca gaba da daga farkon ta ce ma za ka damta lidini ce wannan tambayar ma kaɗai ka rike ta in ka je ka kwanta a kan gado ka tuna ne ka ce mene wa addini Allah ka ba da amsa mafa ka yi sallah to sallah ai kanka wa. addini me ya karu da shi kai ka karu da shi menene musulunci ke fa'idanta da kai a yau to da ka ce babban abin da musulunci zai fa'idanta da shi da kai fa'azamu hidima fiyayyar hidima hidimar da tafi girma nukaddimuha da za mu gabatar da ita littini an na da'uwa littini da halakina wai da'awa ga addini da halayenmu ni ba san yadda za mu yi da'awa da halayenmu ba hmm? ya kamata a raba wannan karatu yanzu wanne abu mutum zai nuna in yi za ka ga mutum ya shiga kahire tunani yake cuce su saboda ke annan banza ko ya kamata in ma munamana ce ta kare tsakanina da ni da kai ya na tsine maka tsine ne amma duk abin da zai fita tsakaninka da kahiri to kai kokari ka nuna makarin malakalaki yau duk mutumin da ke hulɗa da kafirin nan zaka ga kana haɗa kana goga jike da kafirin nan kokari suke su taimake ka dan ka san su mutanen kirki ne ko kwanan nan muka yi wani abu ko kwanan can sarki ne arne aka sai gona zaka rubuta takarda sarki shaida an sai da gonan nan sarkin nan da aka ji aka same shi aka ce masa to nawa za a ba da dan gora da ake ba wa dai ainihin abu na ba komai dai ba komai ice abun addini abun addini sai an ba mu wani abu ai mun zama manyan banza in dai ba mu taimaka wa addini ba ai ba za mu karɓi na addini ba Allah ya kwanta bai karɓa ba to akwai wanda muka je daidai irin haka mai kama da mu da aka je to da aka ce kaza za ba za a yi aiki niki na miliyan ɗasa na ce kaza za a ni ba ni ku fita ku ba nuri ba za su haɗu ba to kaga ai ko ya kamata za mu yi sanin a ce waɗannan so suka fi mu sanin yadda za su yi makarimul akhlaqi akwai abubuwa barkatai yau ka lura a Najeriya nan tamu in dai ka je kaga dai akan titi in an je suna mana kaza da za ka je ofis kana zuwa sai ka ga wanda ba musulmi ba kokari yake taimake ko cutar kaza zai cuce ka inda ba za ka gane ba sai ya koro ya karo in aka kai gaban wani dan uwanka sai ta ce dan uwanka ne wallahi ya ce maka dan uwanka ne yake yan uwanka ko lokacin da muka tashi muka ce za mu nemi satifiket ta kwana wani ma'aikaci an ne muna magana da shi yake ce min to malam kai kokari kai mata satifiket to na ce ba to ya ake satifiket din ka san mu yan kauye ne ba mu iya ba yake to bari in tuntuntubi dan uwan shi ya buga wa wani can a ma'aikata kafa ya ce masa a ina gonan yake aka ce a bangare kaza ce a ina ba bangare ba Ba ofishin sa bane ba wannan yanzu iri-iri ce malam ne ike so zai wa gonan su gonan masallaci certificate ya ce ayya ba bangare na ne ba bangaren kaza ne sai gama ya kashe na ce masa to bangaren kaza shi kuma jima ya ce a yau nan wani dan wanka ne a wuri ya ce a'a dan boko ne dan ka kaga ni dan kawai ne ba dan uwana ne ba kaga yan boko bakin ko daya nan ne na samu kawai na aje shawa na tasha amma ya ja ni ya ja ni ya hada ni da wancan din shi ko wancan din ana masa maganin nan take zai fusata na za ba shi kaga ma'aikata kalubale ne gare ku ta inda za ka yi makarimul akhlaqi ana magana makarimul akhlaqi ba wanda ke zaune masallaci an da zai shigo masallaci ka mata makarimul akhlaqi in yi shigo masallaci daga nesa ma aka gano an ne na dole za ka ce mai kawo ka in ka gan shi a kofar masallaci za ka ce mai kawo ka ka zo ne za ka abin da mu amma wajen mu'amalolu kasuwa ne wurin aiki ne menene ne sai mu gwada makarimul akhlaqi ga mutanen nan abin da ya kasa ya yi masa kuma ka san irin makarin ka rage ba an ce ne ka je ka bi shi ba shi ka ba addinin sa aka ce ka je ka yi ba a'a kyauta masa yadda za ka dada masa ta inda ko da ba zai yi addinin ba ba zai hana a yi addinin ba tilas da kan shi in an rika shi an ce waye maka kaza a ce wane ne shi ka gama da shi matarsa ta gani 'ya'yan eh, eh, shi su gani su ke ci da kai ba kai kake ci da su ba ra'aitun hada wannan za ta iya tafiya muka tsallake waje kuma za a yi da'awa a cikin gida da makarim al-akhlaq kullum muna nan kamar yadda bahaushe kan ce kamar kudin guzuri idan muka tirka tirka a ƙauye ko a gari muka raba masallaci muka samu shagun wani muka buɗe masallacin juma'a sai masallaci da shekara goma ka je ka zaɓe shi yana nan yadda yake ko biyar eh? Eh. za ka ga masallacin da muka yi turka-turka wannan ya ja wannan ya ja to mun raba daga yau to mun raba daga yau alhaji wani ce ku zo gidana to sunna za a yi bar ku zo gida na ga shago a ci gaba da sallah a gareji na to mun bude masallacin juma'a daga sai ka shekara goma yana nan haka eh to do Allah wannan da'awa ce ba a ƙaruwa ba yawa in an tashi neman taimakon gashi na kullum yan kwandalin da ake kama a girge suke dama masu ba da an san su in wani bai bada ba za gani a ne tun da ba jama'a ba wani tunanin hanyar da za mu bi mu sake buɗe abin nan idan aka gina mana aka aje haka zai zauna mabaniyun la ya tasarrafu in ji masu nasabu eh mabaniyun ne to kaga ya kamata gaskiya ayyukan mu su zama ma'arabai ma'arabai ya zama suna karuwa suna haɓaka in islamiyya ne aka kuskura aka yi aji uku aka bar mana filin tsalle-tsallen yara aka yi ofishin headmaster to sai dai a aji ukun nan mu sake raba mu ce mun yi aji shi da har mu kai wanda za mu dinga ba? amma maganan ta juya ta gurza ta karu in an ba mu fili zai shekara hudu yana nan yadda yake har mai fili fushi karbe ya karbe ko ya ce isha kunu ki ya bari gashi nan gobe wani bai kara ba mu ba ga buri filin a daji yake mu a ba mu a cikin gari to ba ba ku a cikin gari ba a daji aka ba ku ba zai kura da dajin ba mu koma fa'aza mu ko hidimatin nuqaddimuha lid-dini annada walid-dini bime bi akhlaqina shin awa da akhlaqi ya fito mu da saura sun guda nan gaskiya muna da ƙarancin makari akhlaqi wasu lokina da rayuwanmu ta inda kawai in an kalli shiga ka ya ba mutane sha'awa shi kawai yana zuwa ne ya kalli yadda kake gudanar da harkokinka harkokinka ya sa yake son dawo yadda kake harkoki ya yi masa kawai shi ko da an bata masa in ya duba sulokinka ya ce kai wani a yi haƙuri kawai da shi in ya bata ma ya dadada akwai wanda hatta magana da baki wallahi malam ba su iya ba magana da baki mutum zai zo daga uwa duniya yana son ganin ku yana labarin ku ina jin labarin ku in ya zo in aka masa irin wani wulakanci to sai kaga gaba daya kuffita masa a rai to tilas dole ko wani ya bata maka ba ni na bata maka ba wanda ya bata maka daban amma ni ka ba ni hakkina in ma in baka hakkinka wa amalina mu yi da'awa da ayyukan ina ga kusan na haɗa a amalodin a can ko wa na haka maganganun mu ina gana masa aqwalu din ana tunda muna kira da akhlaqu muna kira da suluku muna kira da amalu muna kira da akawali wa ana asfal shehi ne ke tambaya tambaya nake man minna la yastadiu wane ne a cikin mu da ba zai iya ba fi ayi mawqifin min al a ko ina ya samu kansa an yi ballika anillahi bi kalima ya isar da saƙon ana kalma ɗaya ta muhazzaba raqiqa eh raqiqa mai tarbiya mai daɗi ko kallo a kai maka ba muhazzaba ya sai ka biya ne mutum ya kalle ka ya haɗa fiska ya zama abusan tari na jihar laraba me ya riga dawa ai za ka ji yanar kai matan da za ka hau zoto kai me kai kake ci da ni ko kai kake sha da ni shi kenan sai wanda ya tafi hmm, hmm, wannan ma hmm, idan musulunci wannan ba haka ake musulunci ba saboda kana ya kamata samu kalma muhazzaba ko mutum ne zai fakin kekensa ko mashin ɗin zaka ce kai wawa nan ake aje mashin ba ka garin da mashin na can sun kai dari za ka yi maka haka za ka ji daɗi a kayan ga dinga kallon mutum ba za ka za ka ce ai dama an ban labari ma'aukata ne gashi na galama ya kamata a dinga samun kalmomi akwai tsage wannan ɗan gida ne zai kawo mashi ɗinsa ya ake ya kofa masa in kai masa magana ya ce na riga ka zuwa yaushe ka zo da kwanan na ka zo daga ƙauye ba su daga nan na riga ka zuwa duk ba abin da ban yi ba ne duk wannan zirga-zirgar da kake da wannan kujiba kujiban da ke mun yi mu ne farko in kai ne ya za ka yi sai ka tarkata ka bari da garin nan ka ce to tun da yake abun tsiya ne abu wulaƙanci ne ba zan ƙara cewa kowa komai ba daga yau ya nuna saboda shi kake kira in saboda Allah kake ka ci gaba da harkokinka da wanda zai ce ya riga ka da wanda zai ce ka je a je kai ka kafa amma dai manzon Allah ya riga ka ko to shi nake bi duk da dai ka kafa sata ku daidai ka gane shi kai wannan gaskiya muna da bukatar makarimul akhlaqi a wajen dawa wannan yasa da'awar mu ba ta maiko da'awar mu ba ta haɓaka da'awar mu tana nan kullum a a aure guda daya mun san ga kuma shaɗan na ƙarawa sai ka gafa an ci maka mutunci kakka koma nan ne kaɗai wurin karatu nan ne kaɗai wurin kaza dole ne kakka sake yadda son cuce ka son ci mutuncinka kai ma rabu da shaɗan وأذكر بهذا المثال إيكي ذن كاموكو مثالي ناتن تناتن تكود ونن مثالي إيكي والله لا زلت أذكر هذه الأخت الفاضلة من الرياض يوم مثالي ما تضاعي إيكي بمن تاوى ونن إرقوة ina tuna wannan 'yar ما mai الرياض balaraba ce ɗan riyau mace fahina kuntu fi ziyaratin li na fi almaniya lokacin da na je ina ziyartar yan uwanmu a jamus wa akhbarani ikhwani hunalika an rajulin almani fadilun minan duati ila tabaraka wa ta'ala suka bani labari ‘yan uwana na Jamus suke bani labari a can Jamus din, game da wani mutum ɗan Jamus ba Jamusi. Mai mutunci daga cikin masu wa'azi masu kira zuwa ga Allah. Wa kalu hauka na ya amalu ko mulakama yana aikin boxing kuka ce masa ko dambe ɗan dambe ne. malaka kama shi ne bakwai don bito ko ba dole sai mun gemi yaran su ba muna da shi ba yana aikin ba kare di ba ba taekwondo ba boxing tun da irin duka da hannu kawai fatarati min fatarati. malami ne yanzu dace ya yi aikin dambe ya yi sana'an dambe ya goge kabala ishirin na ama kafin shekara ishirin ɗan dambe ne wato iya liyu karrama fi a wannan dambe dambe na shi ya je don a ba shi a darajar tashi a karama shi a kasan yaman a kasar ya? wata kaddamat ukhtun fadilatu bi hijabiha kamil yar uwa ina ga ko lokacin da yake da'awan ne tunda suna irin wannan kiran mutane su zo a ɗauko wani da kafa kafa a ɗauko wani da kafa kafa a karrama su wata kaddama oktu wata yar uwa yariya mai ta zo cikin hijabi ta kawo masa kyauta a kaddamar lahu hadiyya bainal hadaya kyauta daga cikin kyautuka wa ma kana hada rajulu kada aslama ba da shi kenan ma maganar ta fito bai musulunta ba tun lokacin na dandan nashi amma yanzu ina da'i daga cikin du'atu kana hadha rajulu qad aslama ko wa ma kana hadha rajulu qad aslama ba'du a lokacin da yaje riyadu aka masa wannan kyauta bai musulunta ba قدمت له ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإلمانية تباشر كيوتان قرآني فسرا جامسا جي هذا الذي قدمته فقط كوي أبو نسا وكتباش يقول هذا الرجل ونمت متو وانا بندان بيه بجامس بندان بيه وأخذت الهدية ووضعتها بين الهدايا إيش وأخذت الهدية يقول شي رجل دي رجل كيتشي ونكر دي وانا كيوتاه tunda ana ba shi kyautuka tunda dan damben duniya a khastul hadiyya na ɗauki kyauta na wada a tuha bainal hadaya shi bai ma san bai a ciki ba wa mada ala hadhihi al hadiyya 20 aman Kyauta tana a shekara 20 da ana ba mutum kyautuka da yawa kakan manta ma da su ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan haka ake kewa mutum وجلست يوما لأرتب مكتبي مكتبتي sannan na zauna zan gyara laburina laburarina ɗakin karatuna waka a fi yadda hadar kitab wannan littafi sai faɗo hannuna fata zakkartu sai na tuna wa utu ilal wara a ishirin na sana na tuna shekara ishirin kenan kaga fa'idan sa kwanan wata ba idan sa kwanan wata littafi na shigowa hannunsa kaf kaf kaf kaf na sa kwanan wata duk abin da ya faɗo ma sa wata za ka tuno mun yi wannan abu shekara kaza kenan ai ko yaushe ne muka karanta muka kai karshen da raiko da jirta ne wani ke mun fara shi rana kaza mun gama shi rana kaza قال فجلست على كرسي مكتبي na ɗauko wannan abu ya zauna kan kujera ka san ka je neman littafi nan za ka ga littafa a cikin littafin ka wata ma wani ma ka manta da shi wa fatahatul kitab na buɗe littafin nan min awwalihi daga farkon sa fakara a tafsira suratul ikhlas na karanto suratul ikhlas qala fa'udtu ila alkitabi min akhirih bayan na kuma bai da je ƙarshe faƙaratu tafsira suratul fatiha kala fahazzatil ma'ani qalbi fatiha nan ta kada zuciyata fawaka hubbul islamu fi qalbi nan ne ƙaunan musulunci shi shiga raina kaga kira ne na mace fakharajtu min baiti sai na fita daga gidana ila al-markaz al-islami ya tafi cibiyar musulmai can da dama akwai inda shi wani ɗige ziyara kultu dulluni ma za asna'u in arattu an adakula dinan lahi yace jama'a ku nuna min yadda zan yi in ina so in shiga addinin Allah kazo iktasi kai kai wanka faktasala yayi wanka wa nataka shahadataini ya ya furta kalmomin shahada wadda kala dinin la ya shiga addinin Allah tabaraka wa ta'ala wa fil lahaza a daidai lokacin nan allati khala'a harida a shirki ya cire mayafin shirka ya yar ala utubatil tauhidi a kofar gidan tauhidi ya taho ya cire rigar shirka ya yar ya shiga gidan tauhidi wal imani taharraka liddi wata haraka liddawa ma'ana ina yadda mayafin shirka ya kama mayafin tauhidi ya shiga dandamar tauhidi wal imani ta haraka liddawa tun lokaci ya fara da'awa. kun san malamin a wancan da waye ba mu misali amma za ka danta lidinin lahi ba da abubakar ba ya ce ran da abubakar ya musulunta kafin a jima bai kai sati bai zo da wajen mutum nawa kusan halifofi ma dinga zuwa da su yan aljanna na wajen kusan guda takwas ne ko na duk musuluntar wasa ne wata harka littawa ma za ya sana'u to wannan me ya sani me zai la ya hafizu shay'an min alqur'ani ya karanta kulhuwa ya karanta fatiha la ya hafizu shay'an min as-sunna bai rike komai na sunna ba ba ma kai ka haddace qur'ani baka musulunta da mutum daya ba kai hadda al bukhari da muslim amma baka musulunta da mutum daya ba ba wa mai fa'idanta da kai Allah mai amfani karatun da wannan ya karanta kun huwa da fatiha ya koma dawa lakinnahu yastati an yuqaddima shay zai iya gabatar da wani abu magana can ne mutum zai iya yin wani abu a inda yake ba sai ya hau mimbari ba ba sai an kira shi muhadara ba ba sai an kira shi kaza ba zai da'awa wa sadaka man kala falam ara fi uyubin fi aiban كنقص القادرين mami. التمام ara aiban عيبا في na fi. ban ga wani illa daga illolin mutane ba irin kafawan wanda yake da dama ya cika kana za ka iya yin wani abu ka ke ne da suke neman karantarwa yanzu saboda Allah mala ai ilimin da ake nema ba wani ilimi ne mai zurfi ba yau mutane za ka je ka tara a ƙauyukan nan namu kusa kusa Allah ya ba su iya wankan jana ba ba su san kalmar shahada bai bai cancanta ba su san haƙƙin Allah ba ba su san haƙƙin manzon Allah ba balle haƙƙin iyayensu balle haƙƙin matansu balle haƙƙin iyayensu balle haƙƙin kaza yan wa'annan abubuwa ina kiran su kanana malam mutum zai ba da gudunmawa sai ya sa masa sai hira ya kace ce wani ya kuskure wani ba musulmi ne ba wani ya yi kaza to duk Allah ne yake ne kai waje musulunta da mutane. kuma wallahi mutanen nan suna nema duk da akwai nau'in izgilanci wasu sun su mutum ne zai zo ce maka ka yi haƙuri zan tambaye ka ka san ne sabon musulmi ne sai ka yi haƙuri da ni don Allah ya baka wannan shi ne mai ya zama shi ne malam ne kai ne jahili don Allah ka yi haƙuri kasan mu sababbin musulmai ne don mu iya magana ba yanzu muka fara addinin ne don Allah ya ake kaza. kuma kusan wannan abu ruwan dare ne gama duniya in ka ji yadda yan burkina nan suke baka labarin yadda ake musulunta a su yadda ake neman musulunci mana abu wala dole baka sha'awa batta wa'annan yan yara lokacin akwai lokacin da shugabansu ya zo yana ce ce dole ku taimake ni haka yake magana shi ku taimaka min ku bane wata mai ilimi in kai ta can don ta ci gaba da koyawa mata akwai inda je wazi da wajen mata ɗari uku suka musu musulunta yace dole sai da ita na su kawai yi musu alwala tudu ya hau yana musu alwala suna kallo yace kaga irin wa'annan dole na samu mai ilimi kaga wannan ba aure aka ce an je ne ta hawa kawai irin wannan ne abin da ake bukata ina masu difinoli da masu digirori ga inda za ku je ku amfani musulunci to kuma a nan cikin mu da maza akwai su barkatai ba yanzu. in dai har kana da niyya za ka ko malam akwai muna da wurare barkatai ga sunan nema suke wa zai je biyan kama za a yi wanda ya kamata ce kyauta ka yi amma za a ɗan biya ka ko ba yawa to ga wancan shi idan musulunta kawai faka duba ya kama dawa ai dole sai ce falam ara fi uyubin nasi aibat ka naqasil qadirina ala tamami yanzu in aka je lahira muka fito mu dinnan muna kai mun gada mu nan mu ne musulmai mu nan kaza kaza kaza kuma sannan mai musulunci ke fa'idanta da mu hmm? sai ka ce wala ta kan mu kawai muke wani ma zan ce maka to inda karantar da matana ya isa da na ce wallahi bai isa ba inda su sabai sun tsaya su kantar da matarsu da ya'yansu musuluncin ka ba mu akhadha majmu'a min al-kutaybiyat shi wannan yadda yi sai je samu littafai allati tatahaddasu an al-islam bil lughati al shi wa shi wannan shi. ko al mulakim sai je karɓo ta tafai da yawa allati ta ta haddasa a islam tun da su can kuma allah ya taimake su ga da'awa su ga albarka ba talauci to in suka karɓa daga dama sun taba su tara kuɗi saboda haka nan yanzu nan da a ce muna da za mu iya yin wannan muna iya yanzu nan maka ce to mun sawa kanmu wannan banda abin da muke na abin nan mu yi dubu biyar biyar za mu iya buga littafin da za mu raba in wasu suka zo mu dauka mu ba su amma fa banda musulmi banda dama can abin nan ba za a wasa fulani na ba wanda za a ba a nemo na can haka duk da su ma aka samu yan kauye can wanda yaren da ba fage aka fasara a sauka ba shi duk da muna da gandan kuma karatu mu yau ga jarida ta gagara wanda ya kamata misalin ka ga in an je ka ga ana kaman zuma mutum an je an tura masa tsohon jarida ya turo da godiya ana saka da alheri ai shi bai san da irin wannan jaridan ba to shi sai aka tara kusai biya to kamar dai maganar da muka yi ga wanda suka san wannan muka yi a tarihi dinna yadda ɗaliban ingila da kaza suka yi dinna ga littattafai na yaren barkatai na jabusanci sai ya sa-musu. alati ta ta haddasu anil islam bil al almaniya wa kharaja fi maida? ya fita ainihin fage wa da ha na min da zatin bayna yadayhi isa ta a ga teburansa ya zuba ga su akan teburansa wa kana shababu wal fatayatu samari da yan mata ya arifo na hausan san shi in aka je ko filin dambe in ya je teburansa ga kafa ga littattafai ya aje na da'awa wa yanziluna lahu li wakai alahu suka zo don isa musu hannu ala wato jirafat sa hannu wanda ainihin idan mutum ya zama fitacce in ya zo zai baka abu zai baka littafi sai ya sa ne sa hannunsa daraja ne a gare ka shi ba taskiya ne ba kawai a ce maka yanzu a ce Allah ce ka bakar gumi ya ɗauko littafi ya baka wanda raddul sa da ya rubuta ya sa hannunsa ya rubuta kwanan wata ya ce maka umbu za ka ba da kyauta wannan littafi hmm? ba zai yi mu eh? bai kamar da kyautar ko mutum ko ta ka bashi ka ji labari ya koma ya tafi lagos da lita ka ce dawo dawo ba shi ne ba ga guda uku ban da wancan eh? duk da ba kuwa isan wannan ba idan babban mutum ya yi maka sainin a littafinsa ya baka to kai daban ne to haka yake in aka zo aka zo daga uwa duniya tun da ɗan dambe ne na duniya samari yan mata in aka zo kowa ya zo za a abin da sa in yi sanin maka littafi ya ɗauki littafin ci haɗa maka da shi gaiki ya haka ke dawa eh, saboda don ana ganin darajarsa ai kaga kowa ina da'awa da mukaminsa shi wannan da mukamin damben duniya ya ke dawa da kuma kuma san irin wannan yan wasa wanda in suka shahara suka bunƙasa titi in yi biyu za ga titi ya sa ana kallon shi yanzu ba kama yan kwallo ban su shiga shiga kasuwa, shi ake ce ba sa sayan kaya inda ya fita Kasuwa sai ta rude in ya biyo ta kwallo da ka kai lahiya lahiya in ce shi ka yi abin da kake so ba kai ne wane ba ɗauki kawai to kaga me tsammanin ka da a ce muna da uslubin da za mu janyo mu samu mu karkato da wasu su daga cikinsu sai mu yi amfani da wannan kowanne mutum ba ta kasa mishi ɗari bisa ɗari ba in ka same shi dan abin da ka samu to kai amfani da abin da ka samu sauran ya gangaro a hankali wata ran sai ka same sa haram a kan mimbari fa yuqaddima ila ahadihi ba sai gabatar gabatarwa ɗayansu littafi min ba kutayyibati kawai in ka zo don yi maka dauki wata kyauta na littafin sai baka sai sai ne akan wannan littafi na wasu dace sai ne kama dole ka ji gida ka karanta yuqsimul ikhwatu billahi ko sun ake ba shi ka suna ina suna ba shi labarin wannan dan wanda ya musulunta ta dalilin wa mace ko yan riyad to yan uwa yan jamus suke cewa suna rantsuwa min da Allah ba kururutawa ne ba suka ce mun rantsa ma da Allah a karamkallahu da khalal islama ala yadi hadha rajuli ma ya zai to alami a tayi rajulin mamra'ati sama da mutum ɗari biyu suka shiga zance ta hannunsa ta wannan hanya bai san komai ba abin da karanta fatiha ita ma ja jamusanci da kulkul lawa ya musulunta ya tafi filin don bai dinga musulunta da mutane fi amin wahidi wannan na shekara ɗaya ne a shekara ɗaya kam aflar mai a kai bai na rajulin mamra'a kama ba kama da yanzu na taruku wanda mai a haura eh? yanzu a biyo layi kai mutum nawa ka taɓa musuluntarwa kai mutum nawa ka taɓa musuluntarwa kai mutum nawa ka taɓa musuluntarwa kai nawa ka taɓa musuluntarwa eh? mutum ya ba shekara arba'in baya hamsin baya in ka kirkira inda ma da suka musulunta suna yi da wanda kashe da duk yan na nayi mutum ke musulunta ba kana zaune a cikin masallaci sai ga wani daga kila ina ma ne za a ce daga gongola zai musulunta kai ka rasa inda za ka musulunta ka wuto gongola ka wuto bauchi ka wuto gombe ka wuto jos ka tsallako kaduna sai a kikkina za ka musulunta musulunci ka alamar tambaya ya aka wa ake maka muna musulunci nan dukkan waɗannan da ka tsallakon kuma musulmai ne ba musuluncin ka fi shi ma fi shi ya kamata mutum zai musulunta ce ga shi nan kai ko kuwa kai daga nariya ya kai ka baro malaman nariya malaman nariya su zo da kai ka musulunta a can sai aka ce maka ana karatu ana shi kenan bismillah zo ai na ka musulunta ina nariya to maraba ko ina kidan da, ko ina ainihin anguwa sunday ko ina sabon tasha ko ina gwanin gora nan nake na musulunta amma na musulunta ne a nasar na ji labari ana karatu a nan shine na zo nan wannan ba matsala amma ka tsallako duka wa'annan nan ne mu ne mutanen kirki mu ma irin wa'ancan nan ne to dai ga aikin wannan mutum kaga me ya sani ina masu uzurori cewar su ba za su karantar ba saboda yanzu su ma ɗalibai ne za a je lahira a kaya wannan ɗan dandaga abin da yi yi kuma ɗalibin ilimi kila ka haɗa alƙur'ani ka haɗa hadda kaza ka gama sanawiya kaza kana da digiri kaza kana da kaza kana nan kana tsufa ka tsaya ka koya mutane tsakanin ka san da ba albashi ake shi ba akan wannan aiki ba albashi ba kungiyar musulman ne suka ɗauke shi a dinga biyan shi ci gaba da dama nan ba nan ake biyan shi shi ya sa kan shi ba albashi la yuridu min ahadin jaza'an wala shukura bal fa'ala zalika liwajhillah kai ka ku za mu shi kunya fa mu don ke ko mu ne asalin musulunci hatta ana musulunci ma ga wani mutum haka bake bake su dinga masa kallon biyu a sabon tuba والسؤال تنبيع أنا هذا العدد كله في ميزان الله يزيد على 200 wannan adadin duka ina za a zuba shi bayan an zuba irin wannan ga wannan mutum ba ma an ce menene man dalla ala khairin um, ya mani hadisin yake ka fa'ilihi eh, eh wanda ya nuna aiki alheri kamar wanda yi ne to kaga shi kalan kansa wanda nuna masa aka yi shi ya samu wannan alheri to shi kuma wancan wanda ya kira shi ma a ga mace ce haka za a ɗauki ya zido alami a kai ne ina ya ba wancan a ba ta ita ma al'uktul fadila yar uwa mai daraja alati قدم له هذه الهدية التي ma tawaqqa'at an takuna sababu islamihi ba ta sa rai ma wannan zai zama dalilin musuluncinsa ba ba da shiri na sana shiri da sana abin na haji ai kenan kada a karya ka ci gaba da karantarwa kila ba ka san yayin da karatun nan zai zama ai ta shuka kawai ci gaba da karantarwa ba ji ba gani yaya ne yaya ne kai dai ala ka'ida fama alaika idan illa an ta dawa ilallahi ba ku komai da zama dole a kanka kai dai ka kira zuwa ga Allah amfanin ka san ran da karatun zai shiga ba ai ba kai ne mai shiga da karatun ba tabaraka wa ta'ala wa anta garisa fi haqalil islami garsan sahihan ka ci gaba da dasa da dashe ingantacce a cikin gonar musulunci bil qur'ani was sunnah بفهم سلف الأمة رضي الله عنه إذا فهمت بجبسا الأمة ودئت نتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى رب دسا كمكم الله سكيبا دسا كمكم فالقلوب ليست بيد أحد بل بيد الله وفرق يا إخوة بين هداية الدلالة وهداية التوفيق فهداية الدلالة هذه وظيفتنا أن ندل الخلق على الحق نقول قال الله جل وعلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك بأدب وتواضع وحكمة ورحمة كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الشورى أي خمسين دبيو وأثبت لهم الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيه أما هداية التوفيق فبيد الله تبارك وتعالى لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولكن لا على نرى تعارضا تكرم تعارضا فرق بمبنشي يا أم ومتى دماتا فكان هداية الدلالة شرية تروى ta karantarwa wa hidayatu tawfiq da shiryatarwa ta yin aiki kamar yadda shi ibn zakayim ke kiran su hidayatu da rahama hidaya kowa zai iya samun ta amma rahama illa man rahimahullahu aiki fa hidayatul dalala wannan shiryatarwa ta karantarwa ta fahimtarwa hadhihi wazifatuna wannan aikin mu ne za mu iya yin ta za mu iya kiran mutane mu nuna musu abin da ya fi cancanta an na dullal halka alal haƙƙi mu nuna wa jama'a gaskiya na kulu ko Allah za mu ce mutane Allah ya ce Jallawala. wa qala rasulu sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce karɓan wannan na hannun Allah wa yakunu dalika bi adabin wa tawadhu'in wa hikmatin kuma wannan ya zama da ladabi da kankantar da kai amfani da fasaha da kuma jin kayin da ake kiran ɗai kama qala ta qawluhu ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryatarwa zuwa ga tafarki ne karke wannan hidayatu bayan ne la hidayatu tawfiq Asura aya hamsin da biyu fa athbata lahumul huda alladhi ma'anahu dalala aka tabbatar musu da shiryatarwa wanda shine mai ma'anan nunawa wadda'awa wattande da'awa da faɗakarwa amma hidayatu tawfiqi wa biyadillahi wannan yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala la yamliku malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun mala'ika na kusa bai mallake shi ba haka annabi aikake walau kana al-mustafa sallallahu alaihi wa sallama ai wannan koda ku annabi ne qala Allah li nabiyhi laysa alayka hudahum shiryatar da su baya kanka walakin Allah ya hdi man ya sha Allah ke shiryatar da wanda ya ga daman shiryatarwa Allah ka shiryatar da Al-Baqara aya 272 walakin ala nara ta'arudan بين هذه الآية التي ذكرت وبين قول الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم jama'a babu tukawa da warwarewa a tsakanin wannan aya da na faɗi wacce laisa alaika hudahu wa baina qawlihi innaka latahdi ila siratin mustaqim tambaya ce yake kun gane tambaya babu tuka da walwala can an ce me laisa alaika hudahu nan an ce innaka ta tahdi to in kun gane sai mu ce sai ka ba da amsa hmm? ashura fa aqulu la ta'arud babukar ba a tuka aka warware ba fa innal hidayatal musbitatu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wannan shiriya da aka wa annabi na هي هداية الدلالة شرية ترواني نفهم تروى أو الدل أو الدلالة هداية الدلالة أو الدلالة واللغتان صحيحتان بالفتح والكسر أو هداية الدلالة أو الدلالة بما قلبا أما الهداية المنفية Ah, wanda aka kore an an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hiya hidayatu tawfiqi wanda kana laysa alayka hudahu hidayatu tawfiqi fa hadhihi bi yadillah wannan hannun Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu ولو كانت بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم دا توفيقي أحن من الله لحد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب أيضا النبي يد بطا أبو طالب كما في صحيح البخاري ومسلم كما يدعي كتكين صحيح البخاري من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني عند متوى تسامى أبو طالب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يازو مصر فوجد عنده أبا جهل نن يسام أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال أي عم النبي يا بطاح قل لا إله إلا الله كفرت ونا كلمة كلمة أحاج لك كلمة تذمك حجة لها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب ينزو كذا كبر أكيد عبد المطلب كأكنك بابنك فلم يزل رسول الله النبي بيغشيبا عيني يعرضها عليه انا قبات الديتا قريشي ويعيدانه ثم فصاكي بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم كرشن أبو نيموس مغانا على ملة عبد المطلب هكا يا يموت وأبى أن يقول لا إله إلا الله يكفرت كلمة شهادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك زن تيجا بدن نيما مك غفرا إن باحناني با صح نن لفسي الله يسو كدوانا آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين bai kasancewa ga wani annabi daga annabawan Allah da waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe an yastaghfiru su nemi gafara lil mushriki na ga mushrikai Suratu tauba aya ta uku. wa anzala Allah fi abi talib wannan aya ta keɓe manzan Allah sannan Allah ya saukar da aya kan Abu Talib فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ذاك شريد وانك كيسو أغنى هداية توفيقني أما هداية بيان النبي لا يهدي إلى صراط مستقيم قال الفيروز عبادي عبادي وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أضرب شيري ترور الله تبارك وتعالى قد أدن كشي أدني الأول الهداية التي عم بها كل مكلف من العقل والفتنة والمعارف الضرورية بل Acan ma biya kun la shai in hafada ita ma lihi. Ka maƙona ta hala. Rabuna ladii da in ƙalkahu tun hada. Shi fa'i wura a madi. Ikici wa hidayetu lil isaani. Shirya Allah ta barakawa ta ga ɗan adam. in ka ɗauko ta kana bincike za ka ga wajen shirya iri hudu ne daban-daban wannan ba ta yi kama da waccan ba na'am ba mu labari ice al'awwal ta ɗaya alhidayatu lati amma biha mu mukallafi shiryatarwa da ya game ta wa duk wani mai hankali min al'aqali ya shiryatar da shi na hankali mukallafin min al aqali wal fitana ya ba shi hankali ya ba shi irin kasa. wal ma'arif daruriya ya sanar da shi ilimomi da suka zabo dole bal amma biha kulla shay'in kai ta haɗa ma dukkan komai hasaba ihtimalihi ba wani lokaci sai ka tadda mage ta kamo me yake da suna ta kama kurciya ba ta koma ta fama cikin wani ganye-ganye ta fake kaga hidaya ne ƙarshe ta wo kaga ta ɗauko tsuntsun da kaman ka kwace kama kala ta'ala rabbuna wa Allah alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu shine wanda ya bawa dukkan komai halittarsa mun mahada sannan ishiritar da shi zuwa ga abin da yake so na hankalinsa da abincinsa da dubararsa maciji da nasa abinci waye da irin nashi kowa da irin hankalinsa ta haya ta hamsa الثاني شرية رواتبه الهداية التي جعلت للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن ونحو ذلك وهو المقصود بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هداية التي جعلت للناس هداية دعك فنيا ومتاني بدعائه إياهم ذكرا صدعي مصور على ألسنة الأنبياء وأنا شيء يطراني الله يا كراو متاني تحرش النبوة وإنزال القرآن ونحو ذلك وأنا إذا ما شريعتي وهو المقصود بقوله وجعلناهم النبوة كنا أئمة يحدون بأمرنا سنة شريعة روى بأمر نمو الأنبياء آية سبعين دوكو الثالث نأك التوفيق الذي يختص به من اهتدى وهو المعني بقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وقوله ومن يؤمن بالله يهد قلبه وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن inna allaha la ma'al muhsinin at-tawfiq hidayatu tawfiq shiriya ta datarwa alladhi yaktasu bihi wanda Allah kan keɓe wannan shiriyan manihta da wanda ya shirya wannan kyauta ce da Allah kan bayar da ita ga mutumin da ya shirya ikhtassa ko alladhi yaktassu manihta da wanda ya ne ke. yake ainihin keɓantuwa da wannan taufiki wa huwa al-ma'ani bi qawli shi ake nufi da faɗin Allah wallazina ihtadaw inda suka shiriya zadahum huda Allah kan ƙara musu wata shiriya suratu muhammad aya goma sha bakwai wa qawluhu wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah ya da kalba Allah ko zai shirya ta da zuciya kaga wannan hidaya ce ya keɓe ta da wanda ya imani wa qawluhu wallazina jahadu fina inda suka yi kokari a kanmu binmu lanahdiyannahum mun sha alwashi za mu ɗora su subulana wa inna allaha lama al-muhsinin taimakon Allah الثاني عليه ما سكيوت سوا نك الشيء الرابع الهداية في الآخرة إلى الجنة وهو المعني بقوله سيأتيهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وهذه الهدايات الأربعة مرتبة كم يكون بيو لك حدث أن الهداية في الآخرة شريعة لاهرة في الجنة إلى الجنة والنصيحة اللاهرة وهو المعني بقوله سيهديهم ويصرف بالهم Allah zai shiryatar da su zai gyara lamarinsu an ce mutum a lahira yakan gane gidansa sama da gidansa na duniya ba ka da bukata mai nuna ba kana zuwa lahira za ka gane har aka samu aljanna har ka samu aljanna za ki gane gidan da kanki wa yudkhiluhumul jannata Allah zai shigar da su aljanna rasa halahu wanda ya sanar da su wannan aljannan wa qawluhu da faɗinsa alhamdulillahi lafi godiya ta tabbata ga Allah hadana lihada. hada kaga aljanna kenan in sun shiga cikinta wa ma kunna linahtadiya ba mu zama masu shirya da kanmu ba laula an hadana Allah wa hadhihi hidayatu wa innan shiriye shiriye shiriye ko shiriyuwa shiriyuwa al'arba murattaba haka suke a jere kamar yadda ya jero su na farko hidayatun amma biha kulla mukallafin نبي هداية التي جعلت للناس بدعائه نأق التوفيق التي يختص به من اهتدى نهد الهداية في الآخرة إلى الجنة فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية وتجي تفرقه هداية عمت بها كل مكلف من العقل wanda bai samu ta farkon tansa ba ba zai samu ta ba la ta hasulu lahu thaniya bal la yasihu taklifuhu kai dona masa bauta ma bai inganta ba ba a ma ko sa shi ko a hana shi wa mallam ta hasulu lahu wanda ta biyun nan ta samu gare shi ba la tahsul lahu da war rabi'a ta uku ba ta tabbata balle ta hudu wal insanu la yaqdiru an yahdiya ahadan illa bid du'a'i wa ta'rif at-turuq duna sa'iri anwa'il hidayati wal insanu mutun la yaqdiru an yahdiya ahadan bai iya shiryar da wani daga cikin mutane illa bid du'a'i sai ta hanyar kira wa ta'rif at da sanar da shi hanyoyi duna sa'iri anwa'il hidayati banda sauran bangarorin shiriya wa ilal al-awwal ashara bi qawlihi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kaga ba ta ashura aya 52 wa bi qawlihi wa li kulli qaumin had dukkan kowace jama'a tana da mai bata tarbiyya ar ra'adu aya bakwai ai da'in mai yin kira wa ila sa'il hidayati ashara sauran hidayoyi ku shine inda Allah yake nuni bi kauli innaka la tahdi man ahbabta ba ka shiryar da wanda kake so walakin Allah ya man yasha Allah ne ke shirya da wanda ya gada ba alqasasi aya hamsin da shida wa kullu hidayatin ذكر الله تعالى أنه منع الكافرين والظالمين فهي الهداية الثالثة وهي هداية التوفيق التي يختص به المهتدون وكل هداية دوة شريعة وكل هداية ذكر الله تعالى دوة شريعة الله يتي أنه منع الكافرين يا حرم تاتا وكافري والظالمين فهي الهداية الثالثة تأكنشي وهي هداية التوفيق إتتي شريا داتي الذي يختص به المهتدون وند شريا يوسك كيبانتو دايتا والرابعة تهدكوا التي هي الثواب في الآخرة وند إتلادان إن الآخرة وإدخال الجنة المشار إليها بقوله da shigarwa aljanna wanda aka yi nuni da cewa kaifa lahu kawman kafaru ba'da imanihim jama Allah zai kibsi mutanen da suka kafirce bayan imanin su ala ta'jab na'i da kulli hadha al-fadl أن يتخلف أن يتخلى كثير من أهل الإسلام عن الدعوة إلى الله جل وعلا بل وقد يكمل أحدهم هذا العزوف ويجنه ويدلل له بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا تضركم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ɗan uwa ala ta'ajar yanzu ba za ka yi mamaki ba ko ba za ka je haushi ba tare da ni ma'a kulli hazal fal duk fa wannan falalan da aka kawo duk wa'annan ayoyi duk wa'annan hadisan duk wa'annan bayanan an ya takhalla kafiru min ahli al-islam idan majority musulmai sun daina da'awa wannan bai ka haushi ba an da'awati ila Allah jalla wa ala ko ya kuma gari ni dai ban sani ba bazan jefa na cikin shishigi ba bal wa kada yukanninu ahadukum za ka ji ɗayansu ma na yanke doka ya ajiye hadal usufu wa ya tajju ya yi hujja wa yi dalilu lahu bi qawlihi ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum Mutanen ku ta kan ayatul rukum man dalla idha tadaitum wanda ayan ba ma'anan ta ba kenan al-ma'ida aya 105 wa hadha fahmun khati'un wannan fahimta ne na kuskure wa fahmun maqalubun lil aya fahimta ne da aka juyar da aya wa qad khashiya siddiqu radiyallahu anhu yawman min hadha al fahm al khati lil aya abubakar siddiq radiyallahu anhu ainihin ya ji tsoron wata rana daga irin wannan fahimtar ta kuskure ga ayan kai ya auku yace fartaka al-mimbar ya hauka kan كما في سنن أبي داود والترمذي ابن ماجه ومسند أحمد بسند صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ارتقى المنبر أبو بكر ياهو كم منبري فحمد الله وأثنى عليه يقول يا الله يا يبا الله وقال يا أيها الناس جماعة إنكم تقرؤون هذه الآية كوغا كرنتو ونن آية وتضعونها musanya ta غير ما وضعها الله Allah ku يبدا الله اكي نفد Allah يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم كنا متفسرة هكا تكبا وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس idza ra'awul munkara la yaghayyirunahu aw shaka an ya'ummahum Allah ya iqabihi tabbas mutane in suka ga abun kyama ba su canza shi ba ba su kasance suna canza shi ba Allah ya yi kusa game su da uku hukumarsa kaga duk Bala'u da suke samun mu ai bannan mutane ne mutane an ja baki an kusa yin shiru wa antum ta'lamuna anna al-fitnata wal musiba in waqa'at tusibu as-salihu wa at-taliha kuna sanin fitina bala'i in ya auku yana samun nagari da banza hay mu kai zai mu san haka in dukkan shekarun da suka gabata ba mu san haka ba a yanzu kan an gano haka inda baka ce ba baka sha ba kana jin tsoron fitowa daga gidanka in mutum ya fita sai an ga dawo qala ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa ku ji tsoron rikici bai samun wa'inda suke azaluman daga cikin ku kebe kowa sai ya rafke shi al-anfal aya 25 ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول annabi mai na cewa kama fi sahihil bukhari an nu'man ibn bashir radiyallahu anhu مثل القائم على حدود الله والواقع فيها kwatankwacin wanda yake tsaye akan dokokin Allah da wanda isaba wa dokokin Allah kan matsali kaumin istahammu ala safida kamar mutane ne suka kuri'a ƙuri'a suka cincinci shiga jirgi da ƙuri'a fa asaba ba'dhum wasu suka samu saman jirgin wa ba'dhum asfalaha wasu kasan jirgin fa kana alladhina fi asfaliha na kasa sai suka ce idza taqaw min alma in sun nemi ruwan sha marru ala man fawqahum sukan bi ta kafan na sama fa qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqa ai da mun kulla kullawa rami ta kasan mu mu dinga janyo ruwa ta wurin walam nu'zi man fawqana ba mu cutar da na sama ba fa in ya tarkuhum in suka basu suka kula jirgin su ta kasa wa ma aradu halaku jami'a na ciki da na waje wannan shine yanzu in kuna kallon aka bude game a anguwan ko ka kyale to da 'ya'yanku da 'ya'yan wa'in ya kara dinga buga game din in wani ya buɗe gidan kallo in wani ya sayo tv a cikin ku saboda ya'yansa in kuka bashi ba ku kira shi ba wani wallahi satellite da ka haɗa da tv da ka haɗa kana cutar da mu kana cutar da 'ya'yanka mun ji ka buɗe kan gato ya za a yi ɗan wani bare zo ba wallahi ka rufe sai ku sha ɗan ku kuka ce shi da Allah shi da ƴaƴansa shi da ƴaƴansa shi kenan ƴaƴan kuma sai sun mutu dole tare da a dulme وإن أخذوا على أيديهم إن سكت يا سكت تريسو سكت كاما هنوسو نجو ونجو جميعا جباتها كذا وفي الصحيحين عن زينب بنت جهش رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه النبي فركه daga bacci wata rana fiskarsa ta jajawur mu bakakin idon ne ka yi jajawur ya kulu masu su ku laraba za ga fiskace za ta kada gangan ka jini kawai na yawo saboda zuciya ta faci yi miƙe yana ce la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad katara ce la ilaha illallah hada ta'ajjub halaka ta tabbata ga larabawa daga wani babban bala'i da idan ya kusa futiha al-yawma min ya ya'juj wa ma'juj an buɗo ramin ko kuma katan an ɓula katangan ya'juj da ma'juj mithlu hadhihi wa aqada sufyanu tis'ina wa mi'a eh, sufyanu ya kudura ainihin ɗari da tasa'in ya haka kenan ya eh, yi haka kenan kamar ɗan rami haka ɗan ƙanƙane suka ɓulo kila ana haliku wa fina salihuna ya rasulallah za mu halaka ga bayan Allah wancan na kyamun laili wa'annan na tilawa qur'ani wa'ancan na salati ga manzon Allah wa'ancan na taimako qala na'am idza kathura al-khabas izina zina ce yawa za ku halaka tsaf a wato fadda'awatu ilallahi ayyuhal afadil duka wannan tun daga wancan labarin bajamasi zuwa ga wannan misala ya dunkule yanzu zai hukunci kira zuwa ga Allah ya ɗaɗan mutunci farzu ainihin ala kulle musulmin wa muslimatin in ma za ka samu katon biro ka sa ka maka a tun daga can babin har ta kusan karatu kwana uku na ainihin sati uku in ka haɗa wannan shi ne amsa yake ake so a tabbatar kira zuwa ga wannan addini namu dole ne a kan musulmi dole ne a kan musulma babu sauran wani mai uzuri babu sauran wata mai uzuri sai dai mutum ya ji kullum bi hasabi qudratihi kowa da irin damansa wasu ta'atihi li'annana na'ishu zamanan intashara fihi al-kufru muna zamanin da kafirci ya rasa cikinsa yanzu maganan da ake ba abun mamaki ne ba da a ce nesa kake ka tashi daga wannan karatu kana ga mun ja dogon lokaci za ka je ka tattara wani ibada yanzu ake shiga haka za ka suna farkowa ana dannawa ana farkowa wajen sha biyu sun gama haduwa nan za a dinga tafi a dinga hankali ya waye ko kuma a yi <coughs> me ake faɗi me ake faɗi me ake faɗi sun suka sani kaga wurin ya cika tsakar dare ma na hatta wanda zai ko ake wannan na gane wa idona ya fi girga sha biyu za ka gane in ka je anguwan mu za ka ga kwankwan da mace amma so suna na suna da suna kasa kunna a ciki mu kuwa masallatan mu mu kuwa makarantun mu kawai na kawai an ma rufe wuta ciki na an kashe an sa kwado an kulle kuma wai addini mutum bayan mu ne muke da abin faɗi mu ne muke da aikace-aikace da ilimin da bai da iyaka ba shugabanmu ne daga cikin shugabanninmu ba su imamu ahmad yace ma'al mai ma'al mahbarati wannan ya kamata mu rike wannan daka to muka al'amur bil aksi yanzu haka taimaka da bai sallah yanzu ba aka fi talima ƙarfe nawa goma har yanzu bai sallar isha me ake yi karatu yana karewa ne su ku za su iya zama akwai lokacin da muka fita ƙarfe biyar nan za mu je gona malam ga su sun barko ta ko ana an kwana a wurin kowa da zungume fai tare da shi wastashara ko wastashara fihil batilu ƙarya ta yaɗu ta fantsama ta hayayyafa ta wasu ya salam wa man tashara al kufuri wa alihi wal batil wa ali illa yawma an takhalla an al-haqqi ahluhu mai shiga uku dubban nan da ya dole laifin ne kuna ji ko ka dauki wannan laifi ko da rabin da rabin mu gyara kafirci wallahi bai wasu ba da mutanen kafirci ƙarya ba ta taɓa wasuwa ba da ‘yan ƙaryan illa yau ma'an ta halla anil haƙƙi alo sai ran da ‘yan gaskiya suka daina yada gaskiya. To, matasa na son addini ba addini yanzu ko watsuwan shi a ba rashin kartar ahalusun suna ba matasa matasa ba da su ba. har shi'a ta samu dama ta shigo ta kwashe matasan ahalus sunna zamin waɗanda suka shiga shi'a tun matasan ahalus sunna ne saboda haka suke jamidai la ta harraku in ma mutum ya dawo yana da dan ilimin sa na zamani kaga ina kwambo ina yanga sai dai yake muku mahabara amma ya zauna da ku ku yi komai da shi can gefe nesa nesa ile kuwa motar sa assalamu alaikum to ku aiko dole za mu gama gano mato muskilan nan ba wannan za ta tsaya ba gaba ake ji tun da kullum haɓaka a gaban mu mutanen da suka bayyana yau gashi ba tudun da babu su muku sunan tana nan ta tsuke tabbas wannan wannan magana in ma baka samu nazarin ko yana ba wallahi wannan kana ko daga fadda wato ila Allah ayyuhal afadul fardu aini har ka dangano da na. kuma wallahi ran da aka ce an daina karantar da sunna dole wannan ya ku wannan ta'alimi ta'alimi na wa'ancan bai haɓaka ba sai ran da aka daina karantarwa irin na sunna na wasu idan misalin an riga an gama abin da za a faɗi a wasu ya dawo karatu na ai karatu bai karewa wazi na karewa tunda wa'azi in yi yawa aka ci gaba da wazi aka shiga saba al'adunku rikici za a yi amma in karatu aka yi ba a rikici akan karatu littafi ne kowa ya gan shi wa uzakkiru bi misalin akhar zan ba ko ni misali Allah ya zaka da alheri shehi المحل المه انا صديق الامه المحل انا صديق الامه ابو بكر صديق هنا يا من اشارات ابو بكر بعدما نطق الشهادتين وفي أيام قليلة يمكن كذا ينطق الى الدعوه ينطلق الى الدعوه ابو بكر صديق هاي سما da wancan ba za mu san yayi bayan ya furta kalmar shahada zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala liyarci a yau ba da yau min wahidin bayan rana ɗaya dawo ga hamsatin min asharatil mubashirina na? janna izo da mutum biyar to kai kwanan ka nawa ni kwana na nawa mun nan inda muke ba gaba ba bayan halak mu rasa makarimul akhlaqi da zamu to ya za a yi abi ka baka da amfani mutum akim ne bai da mai komai ba a moron komai a wajensa don haka ko musulunci zai shi kaɗai zai to ba kuwa tare da kai kai kaɗai ka shigo kai kaɗai za ka fita ba wanda ke amfana da kai ballanta na yi tunanin inda ka shiga zai bi ka يرجع بعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وبالزبير بن العوام وبسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله نعم فشتان شتان بين زحرة حقيقة من خلق الله لا تحبس عن الناس عريجها وعطرها وبين زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها شتان والله ثم شتان نيسا يا تبتا يا كار تبتا سكان فرنجسكيا gaskiya حالي halitta ne فرنج bai rike kanshin la ta habisu an ya jahanin nasi bai rike kanshinsa daga mutane Furen gaskiya kana shiga za ka ji kanshinsa wa a ataraha wa baina zaharatin sana'iya da tsakanin fure na kakare fure masnu'i furen kan teburi furen roba la ta hamilu min alamin zuhuri ba ta da komai a duniya fururuwa illa saha sai dai almas'alatul lazin da ne ba hmm? ne ne la jamusanci ne da jamusanci ne aka ɗauka wace amma ba asalin madaran wancan ba e, in ana farin haka wanda ke na yaren na yaren su na'am karatun je hmm? ku daidaita salamu salamun ban ji ba aiwa amma na dai gane na lana ta'amulu minar mala'ika amma kalman kafin nan ba ta rufe ba ta karar shafi yau eh to da eh? yawa kenan a maimaita a faɗin yake sau da dama shari nawa na'am aka ce min miraran na faɗi da dama a ka cire waƙulu fa da ba zai baka fa'ida ba wa waƙulu miraran to gashi an sa na kusa wahid a sauƙalar fura ka ga magana ta ƙare inna na lana ta amadu ma alimala ika fi barara na shi ba da mala iku muke mu amala ba mutane ya kace ya kananu daga kanunu alƙanunu sashi a fi'ili ƙanana yukannilu zan mukan yanke doka ya kafa hujjarsa ai shi yana da hujja abinda abinda ya sake karantarwa ina da dalili tunda an ci alaikum anfusakum shine na shi alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا